wa rahmatullahi wa barakatu. Yau sha biyar ga watan Safa, hijiran manzo sallallahu alaihi sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu, wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da ishirin da daya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafin da ya fi inganci bayan littafin Allah subhanahu wa ta'ala a yau za mu tashi hadisi a wato za mu da kitabu bada ilhal hadisi na dubu uku da dari biyu a babu eh, kitabu bada ilhal babu sifatu iblis wa junudi yau za mu tashi hadisi na dubu uku da ɗari biyu da saba'in da tara ɗari biyu da tamanin ɗari dubu uku da ɗari biyu da tamanin na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عطاء التابعي haɗa'u ya bani labari shi kuma ya tabo daga babban sahabi jabiru dan abdullahi allah ya ƙara masa yadda shi ma ya ce shi ma ƙala ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sajnaha al-layl aw kana jinhul layl idan dare ya fuskanto ko kuma in ya kasance duhun dare fa kuffu subyanakum eh da zarar dare ya fuskanto ko kuma duhun dare ya zo kamar daidai lokacin sallar magariba to ku kame ƙananan yaranku kar ku bar yaranku daidai wannan lokaci su ringa yin yawo fa inna shayatina tantashiru ila ile domin lallai shedanu suna yaruwa a wannan lokaci a na ana nufin me aljannu iskokai suna yaruwa a daidai wannan lokaci daidai lokacin da rana ya fadi ko lokacin da rana ya kusan faduwa gab da magariba. ina ba ta gani daidai lokacin in muna da ƙananan yara mu daina wasa da ƙananan yaranmu iyayenmu sun rike wannan tintini sai ce kowa ya shiga gida magarba ta yi ko amma yanzu ne daga ba a kiyayewa yanzu ko mutanen ba su yarda da aljannin ba ne ko amma wala iyayenmu na da da zarar alburu ya yi za a fara koran mutum ya shiga gida ko a shiga da yara gida kowa ya shiga gida magarba ta yi ashe su iyayenmu sun yarda da tabbatar aljannu akwai aljannu kuma daidai wannan lokacin aljannu na shiga ƙananan yara kuma to menene ya sanya aka cewa a kame ƙananan yara to manya ba aka ce abinda ya sa ba a ce a kama manya ba su manya suna da abinda za su iya faɗa na azkar manya suna yin zikiri amma ƙananan yara babu abinda za su faɗa taimakon da za a yi ma yara kawai shi ne a ɓoye su a gida daidai wannan lokaci an gane wannan fa inna shayatin tantashiru hina izin lalle shedanu suna yaduwa suna watsuwa daidai wannan lokacin fa idza dhahaba sa'atu min al-isha fa hulluhum wa adlib baba idan lokaci na isha'i yazo ku kwance yaran ku ku kyale su khalluhum na ka kuma ce to to ku kwance su suke su nan fa khalluhum ku kyale su da zarar lokacin isha'i yayi to nan wajen ku kyalewa yaran ku a gani da zanen lokacin sallar isha'i zahaba fa idza zahaba sa'atu min al-isha idan lokacin isha'i ya tafi ku kyale yaran ko fa hulluhum ku sake su ku kwance su kamar da kun daure suke na na'am aklif Baba. kuma ka kulle kofanka ka ambaci sunan Allah akwai wani hadisi da na gani manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan dare yayi in zaka kwanta ka daina barin koba a buɗe a ringa kulle koba domin shedan bi ma'ana iskokai ba sa iya buɗe koba kullalle idan an kulle koba aljani baya iya buɗewa a gane shi ko dan adam an kulle koba an ba wai an sa makulli bane ko an sa kaza buɗewa zai yi shi aljani da ka ɗan tura koba kawai ta gaba da shi A gane yanzu wannan shi ne na wa atfi misbahaka yawwa kuma ka huce fitilan kan za ku kwanta wasu kurisman lahi kuma ka ambaci sunan Allah a gane ku ka kulle kofanka ka ambaci sunan Allah ka huce fitilla ka ambaci sunan Allah shi musulmi kullum rayuwarsa gaba daya yana tare da Allah ne ba a so a ce wani lokaci akwai sanda baka tare da Allah kul inna salati wa nusuki ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين rayuwanka gaba ɗaya da sallanka da ibadanka da yanka da rayuwanka da mutuwanka duk yana nan zuwa ga Allah ubangijin talikai Allah ba shi da abokin tarayya a cikin sallah a cikin ibada na yanka a cikin rayuwa a cikin mutuwa annabi ya ce wa bi zalika umirtu da wannan aka umarce ni wa ana awwalul musulmi. ni ne farkon wanda ya sallama zuwa ga wannan doka rayuwar mu gaba ɗaya musulunci ne kuma rayuwar mu gaba ɗaya da sunan Allah muke gudanar da shi wa auki siqa'aka sannan ka daure salka wasqul ismallah ka ambaci sunan Allah in ka daure salkanka ka ambaci sunan Allah wa khammir ina'aka kuma ka lullube ƙwaryanka wasqul ismallah ka ambaci sunan Allah walau ta'rudu alayhi shay'an ko da ma ka gitta wani abu akan shi in kana da ƙwariya wanda ba ka da abin da za ka lallaka shi da shi ka samu ɗan sanda ka ɗan gitta da shi an gani wannan gitta wanda ka yi da shi ka fi karfin aljani aljani ba zai iya taɓa ruwan ba kamar an kulle mai wannan ƙwaryar kenan kaga wannan ya nuna bambanci tsakanin aljani da ɗan adam shi ɗan adam dan kasa wannan ice kawai zai sa hannu ne ya buge shi kawai in nono ne a wajen ya tsotsa nonon tas sai dai ka zo ka ga filin ko amma shi aljani shi idan ga kwariya nan baka da abin da aka lullube kwariya kawai ka samu koda ko ko tsinke ne haka ka dan gitta ko dan wani ice ka dan gicce shi da kayi haka shi ke nan ka gama da matsalar aljani an gane duk wani abu na cutarwa wanda ya kamata ya yi ma ta hanyar barin wannan kwariya a buɗe ba ba a san mutum zai kwanta ya bar kwariya a buɗe ko ya bar ainihin tukunya a buɗe wanda akwai ruwa a ciki ko ya bar kwano abu buɗe wanda akwai abinci a ciki ka ɗan gitta wani abu ko yaya ne ka ɗan gitta ka bar shaka nan a gane in baka gitta ba to iskokai suna iya shigowa su cutar da kai a gane duk da cewa kuma mutum ya kulle kofa yau idan ka kulle kofa kafin kuma ka ɗan ja wanda ka kulle ai shi kenan ko da irin wannan ragan ka bari ko ka buɗe wando ka sa wannan ragan kamar ka kulle kofa ne to insha Allah iskokai ba sa bude kofa da aka kulle da aka gitta wani abu ba sa iya ba sa iya gittowa su yi wani abu wajen an gane eh قال البخاري حدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية عن كربو daga jikan manzo sallallahu alaihi wasallam Ali bin Hussein an sako daga safiya matar annabi bintu huyai qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana mu'takifan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai itikafi yana mai Ba itikafi a taituhu azuruhu laylan sai na zo masa dan in ziyarce shi da dare dama mutum na ziyartar matar shi eh, dama mace za ta iya ziyartar mijinta lokacin itikafi idan miji na itikafi mace na iya kai mai ziyara tana iya kai mai ziyara ga safiya nan matar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ta kai mai ziyara lokacin da yake yi tikafi kada ka ce mai kawo ki ba ki san bauta nake yi ba ka san shi dan Najeriya mai son girman tsiya idan ya ga matar shi ta kawo ziyara lokacin yi tikafi kace kace zai mata eh, duk zaman da muke da kuka muka yi da ke a gida bai isa ba za ki zo ki biyo da wajen bauta na tashi a nan wajen a gane to kaga manzo Allah ta kai mai ziyara kuma ya amshe ta hannu biyu sun tattauna kuma ta koma wani ma zai cewa macen kirki tana tabbata a gidanta ne yanzu kawai saboda yawo yawace yawace ake zo kin biyo nan wajen Na. fa hukun thumma to sai na tattauna da manzan Allah na ba manzan Allah wani labari sa'annan sai na tashi na tafi fanqalabtu fa qama ma'i li yaqlibani kenan idan mace tana da wani bukata tana iya zuwa wajen itikami kana cikin bauta ta gaya ma bukata ko ba yi ana yi idan akwai abin da ya kama lalle lalle sai ta ganka ta tattauna da kai to lalle idan ta zo ka saurare ta ga manzon Allah dan sallallahu alaihi wasallam ainihin ya saurari iyalinsa ta ce na tattauna da shi na bashi labari kuma ya saurare ni bayan ya saurare ni ma sun makuntu fankalamtu sannan sai na tashi sai na juya na tafi na'am fa qama ma'i li yaqlibani sai ya miƙe tare da ni dan ya raka ni wa kana maskanuha fi dar usama ibn zaid ya kasance ta yana can daru usama bin zaid nan ne ta yake ita safiya bintu huyay radiyallahu anha fa marra rajulani min al ansar sai wasu mutane biyu daga cikin ansar suka wuce falamma ra'ayan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asra'a a lokacin da suka ga annabi da mace wa iyaz billah ya manzo Allah da wata mace sai suka yi gaggawa suka wuce ina ba ta gane suka yi sauri ga malam da wata mata haban ba mu san ko matar shi bane ko ba matar shi bane dan ma kada ba mu sani mu sauri mu wuce eh fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ala rizqikuma to sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ji muryar su ya gane ne sai ce ku dakata shine ala rizqikuma ku dakata innaha safiyatun bintu uyay ku zo ku duba da kyau mata ta ce safiya bintu huyai ba wata ba kuwa ba ce, ku ce subhanallah فقال سبحان الله يا رسول الله suka ce subhanallah ya rasul ba sai ka mana bayani ba ya rasul kai manzon Allah ne mun yadda da kai ba ma zargin ka Ƙara inna ya jiri min al-insani majra ad-dam sai ce lalle shaytan yana nufin aljani yana gudana daga dan adam magudana na jini a gane saboda shedan kala biyu ne akwai minar jinnaci wa nasi ko qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasati wa min sharri hasidin idha hasad kuma qul a'udhu bi rabbin nas ko malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wa nas kaga shi shedan akwai shedan daga cikin mutane akwai shedan daga cikin aljannu to nan shedan da aka ce yana gudana ga dan adam magudana na jini shedan da mutane ne ko na aljanu aljani to na kamar ya ce ne lalle shedan lalle aljani yana gudana ga mutum magudana na jini ahlus sunna wal jama'a sun yi ittifaqi akwai aljani kuma ahlus sunna kaulan wahida babu jayayya sun yadda aljani yana shiga jikin mutum aljani yana shiga har cikin jini ya cutar da dan adam a gane wa'anda suka yi inkarin shigan aljani jikin dan adam ba suna ba ne. a gari abul hasan al a cikin lissafinsa al-ibada ya ce daga cikin aqidan ahlus suna sun tabbatar akwai aljani kuma sun tabbatar aljani yana shiga jikin mutum ya ce amma zilawa su ne suke inkarin shigan aljani jikin dan adam zilawa su ne masu cewa aljani baya shiga jikin dan adam na fatan gani kenan idan mun ga mutum yana da awan sunna sai ce aljani baya shiga jikin na adam za mu ce ya dauko aqidar me sai mu ce ya dauko aqidar da ba na ahlus sunna ba ya dauko aqidar yan bid'a ya dauko aqidar mu'tazilawa kun gane wannan ai to duk irin wannan yana da kyau ɗaliban ilimi su sani kada ka rubu da malami ka duba abin da yake faɗa wani malami zai iya zuwa ma ga gemun sanan gashi ya sa wa nisfu sak kaga yana karantar da kai wata aƙida ba ta sunna ba to baya halarta kai masa biyayya ko waye shi kana ji ya ce ma mu ba mu yarda aljani na shiga jikin mutum ba to ka san wannan yana karantar da kai bid'a ne wannan magana da ya fara faɗa kawai ya kama wata hanya na fita daga daga gidan ahlus sunna fatan gane malaman sunna tun daga zamanin sahabbai zuwa yau ba su da sabani dangane da shigan aljani jikin mutum ba su da kuma sabani cewa ana iya yin addu'a a fitar da aljani daga cikin mutum an gane wani ko saboda haka shedan yana gudana ga dan adam magudana na jini yana shiga har cikin jininka wa inni khashitu an yadhliqa fi qulubikum su'an aw qala shay'an Yau ni ina jin tsoro kada shedan ya jefa wani mummunan abu a cikin zuciyan ko kuma kai ya jefa wani abu shedan na iya shiga cikin jini kaga bambanci tsakanin shedan na mutum da shaidan na dan adam a shaidan na aljani shaidan na aljani bai iya shiga cikin jininka a shaidan na mutum bai iya shiga cikin jininka amma shaidan na aljani yana iya shiga har cikin jini ya zo ya sanya ma wasu wasu ya sanya ma matsaloli kaga a nan wajen idan malami yana tare da ɗalibai sai malami ya fahimci cewa daliban sun shiga cikin wani shubha to ya kamata kada malamin ya basu a cikin duhu idan malamin ya bar su a cikin duhu wannan abin zai iya zama tuwa fitina a gare su lallai ya zo ya warware musu wannan shubuha din kaga dai manzo Allah ne duk duniya ba manzo sai shi kadai ko amma da manzo Allah ya fahimci wayannan mutane sun ce ga manzo Allah na bari mai sauri to me amfani bari mai sauri to sai manzo Allah na ga wayannan mutane kila suna tunanin wata mace ce yake tare ita ba matar shi ba to kasu zo su ce ai ga manzan Allah na wa'iyaz billah wa'iyaz billah ga manzan Allah na mun ganshi tare da wata mata shi yasa ya zo ya warware masa shubha su samu nutsuwa ba ɗabi'a shi bane wannan su kuka ce subhanallah ce duk da subhanallah ya ku bari muku bayani in cire muku shubha kada shedan ya zo ya yi tasiri a zuciyarku mu ce kun ga manzo Allah cikin duhu da wata mace an gane wannan ko kaga daga cikin aikin da shedan yake yi yakan shiga cikin jikin dan adam ya sa mai waswasi idan har aljani ya shiga jininka bai shiga jikinka ba ya shiga jikinka aljani yana gudana cikin jini ya sanya waswasi ko ya sanya ma rashin lafiya duk yana yi نعم قال الإمام البخاري حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يكي ناكسا شيء إنا زوني تارة النبي صلى الله عليه وسلم alhali ga wasu mutane suna zagin junansu wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan kaga wayannan su wane ne su sahabban manzo sallallahu alaihi duka su musulmi ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah kama sun yi zagi eh sahabban manzo Allah da suka taso a makarantar manzo Allah suka yi karatu karatun da babu irinsa kuma kama sun yi zagi eh? wani ya ce kuskure ne ko to shi na ka ce mutane biyu suna zagin junansu kaga wannan na nuna mana sahabbai ba masu mai bane da mamu a wajen ahlus suna ba mun ce wai sahabbai ba sa yin zulubi ba ibn tabiya a cikin littafinsa al'aki al-aqida al ya ce sahabbai suna aikata saga'ir da kaba'ir amma suna da wani irin hanyoyi da Allah ta'ala ke gafarta musu duk abin da suka aikata in ma ya faru har ma Allah yakan gafarta wa sahabbai abin da baya gafarta mana innal ladzina ya kawo ayar da innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan ko lalle wa'annan da suka yi imani innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu sun yi imani suka yi hijira kuma suka yi jihadi fi sabilillah wallazina awo wa nasaru da wayanda suka tattaro muhajirun suka ba su masauki wayanda suka ba da masauki ga muhajirun wa nasaru kuma suka taimaki ainihin muhajirun sune ansar su kuma sai Allah ya ce wayanda bangarori guda biyu ulaika humul mu'minuna haqqan wayannan sune mu'minai na gaskiya to wayannan mu'minai na gaskiya yaya in suka aikata wani abu na zunubi in sun aikata wani abu na zunubi tunda suna yin zunubi sai Allah ya ce lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da wani irin gafara na musamman da arziki mai girma shine aljanna kaga sai wannan aya ya nuna mana za su iya aikata manyan zunubai za su iya yin zunubi amma suna da wani irin gafara da babu da shi suna da wani irin arzikin da babu da shi a gani hanyoyin da Allah zai gafarta musu zunubai suna da shi ninkin ba ninkin a'a in ba su da shi mai Allah ya ce game da su la min kuma an faɗa min ƙabilin al-fatah wa qatal wa'annan da suka ciyar da dukiya kafin fatahu makka suka yi yaƙi ba sa zama daidai da wanda ba su ba sai ce ula'ika a'zamu darajatan min allazina an faɗo ba da qatal wa'annan su suka fi girman daraja fiye da wa'annan wanda suka ciyar bayan fatahu makka kuma suka yi yaƙi, amma sai ce wa kullan kowanne daga cikin sahabbai mun musu alƙawari mafi kyawun sakamako shine aljanna to manzo Allah ya faɗo wata magana hadisin nan kawai na dube shi sai ga sahabbai sun yi wani irin fintin kau har abada ba za mu kamo su ba shine hadisin nan na Abu Huraira yake cewa la tasubbu ashabi kau ku zagi na fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa na anna ahadakum an faqa misla uhudin zahaban wallahi da duba wannan hadisin kawai take sahabbai sun riga sun tsere irin tsere wanda har abada ba za mu kamo su ba an gani. wa fudila bi sabaqil fariqul mubaddabu ulul birri wa taqwa wa ahlul fadaili isabatu ishfaqin wa wa saman bi qabulil haqqi min qa'ili aqarra li lahu wa dalail biha wa tariqul wa bi sabaqil fariqul an fifita wasu jama'a wanda suka yi fintin jama'a da suka zo da farko din nan su ne sahabbai an fifita su da ainihin fintikau su ne ulul birri wa taqwa abuta da'a da tsoron Allah wa ahlul fada'il abuta falala iswabatu ishfaqin jama'a na tausayi masu tausayi wa khairin ga alkhairi wa na'ili ga kyauta wasamat bi qabulil haqqi min khairi qa'ili sun daukaka da karban gaskiya daga fiyayen mai magana sun karɓi gaskiya daga fiyayyen mai magana har abada ba za mu kamo su ba Wanda wallazi nafsi na a anna an anfaqa misla uhudin zahaba da a ce ɗayan zai ciyar da misalin dutsen uhudu na dinari ma balaga mudda ahdihi ba zai kai mudin ɗaya daga cikin sahabbai ba wala ba ko rabusa sahabi ya bada mudin nabi na gero ya bada mudin nabi na masara kai kuma ka zo ka bada dutsen uhudu na zinari zinari yanzu a ce a ce daga ƙasan alƙalawa zuwa can ƙarshen stadawa dutsen uhud ya fi wannan girma ya fi shi tsawo wanda ya je aikin hajji ya sani sannan kaga tsawo sannan kuma ga tudu a ce duk dutsen uhud na zinari ne mutum ya ciyar da shi Yadda dutsen uhud na zinari zai yi nawa zai girgu a yana ganin sai an kura lissafi gaba daya duk wani lissafi na bature wallahi za a sa dutsen uhudu a zina a ma'auni wallahi sai an kwada lissafin bature to ɗayan ku ya ɗauki dutsen uhudu na dinari ya bayar fi sabirin na ba zai kai mudin na ba na a annabi ba da ya bayar na gero ko dawa kai wala nasifa ko rabin ba to me za mu ce akan wannan su ka sahabbai sun riga sun yi wani irin nisa wanda ba ma tunanin ma wai ba kamo su an gane wannan ko saboda haka kaga ga mutane biyu suna zage geniya to sahabbai me yasa suke zage geniya bayan sun samu karatu wajen manzo Allah sai mu ce maka sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam mataki mataki ne wani makwana ne ya musulunta wani ya dan dade ya dan musulunta bai dade da musulunta wani kuma ya dade cikin musulunci ai ba dai suke ba ko kamar yadda yake dalibi akwai dan naziri akwai dan primary akwai dan secondary akwai dan university akwai wanda yake doctor akwai professor akwai kuma wanda yake professor ma ko ka ba ba shi kaga ilimi mataki mataki ne shi ma tarbiyya akwai wanda yau yau ya zo ya amshi musulunci wajen manzo Allah kaga ba za ka yi tunanin tarbiyyar shi ya zama daidai da wanda ya shekara 20 a cikin musulunci ba ko saboda haka sahabban daban-daban ne so da wani ya taso yanzu ya yi karatu wajen annabi wani wani dadda wani yana cikin tsakiya a wajen karatu wani ya kusan kai gama karatun gaba daya to kaga kowanne matakin shi daban-daban saboda haka zai iya yiwa wanda wanda suka yi zage-zagen nan wanda suka shigo musulunci ba su dade ba kada ku manta akwai sahabban da ka a haramta giya akwai sahabban da suke kira zuwa ga walima a sha giya ko su yi kira zuwa ga walima abinda za a za a yi maka liyafa da shi shine ka sha giya mutum ya ci nama ya sha giya ya bugu amma daga baya da aka ba su tarbiyya ba aka haramta giya inna ma yuridu shaytanu an bai bainakum al-adawa wal baghdha fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa anis fala fa hal antum muntahun tun daga nan suka ce intahaina intahaina ba su ƙara ba ƙara kama mai shan giya ba daga cikin wayannan mutanen da suka ce intaye ne ashe mataki mataki ne matsayi matsayi ne tarbiyya tarbiyya ne فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه ɗaya daga cikin su fuskar sa yayi jajawur sannan jijiyoyin sun kumbura yana shirin yin barna yana shirin ya kai farmaki فقال النبي sallallahu الله wa sallam. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid ni na san wata kalma wanda da zai faɗe ta da abin da yake ji na wannan zafi din duk zai tafi law qala a'udhu billahi minash shaitan da ya ce a'udhu billahi minash shaitan dhahaba anhu ma yajid da abin da yake ji ya tafi فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال sai suka ce masa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'awwid billahi minash shaitan ta'awwaz billah ka nemi tsari da Allah daga shaitan fa qala wa hal bi junun shin ina da hauka ne ina da hauka ne da za a ce nemi tsari da shaitan bana da shaitan sai ce manzon Allah ne ya ce ka fada sai ya fada a gane shi ya dauka wani ne ya kawo sabaka ce manzon Allah ne ya gaya maka نعم قال الإمام البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة كنا شيطان yana sanya بي na ana gaya mana ta abubuwan da shaitan ke sanya wa mutane shedan na aljani yana sa wa dan adam fushi yana sanya ma fushi har ya zama to hankalin shi hankalinka ya fushi in kai wasa za ka iya fushin da za ka iya kisan kai ma da zarar mutum ya ga ya dau zafi din nan sai ya sauri ya yi ta'awizi a'udhu billahi minash shaitan to yana faɗin wannan insha Allah Allah ta'ala zai tafiyar masa duk abin da yake shi an ce in yana tsaye ya zauna in yana zaune ya kwanta an gane wannan ko dan yayi maganin shaitan din قال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال عن كربو دقى كريب دقى ابن عباس يتشي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتشي لو أن أحدكم إذا أتى أهله da a ce lalle ɗayanku idan ya taki iyalansa ko kuma in zai taki iyalansa sai ya ce Allahumma jannibni shaytan ya Allah ka nisantar da ni daga shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtani kuma ka nisanta shaytan daga abin da ka azurta ni da shi fa in kana bainahuma waladun idan a cikin wannan saduwan sai Allah ya kaddara an samu ɗaya tsakanin su lam yadurruhu shaytan lam yadurruhu shaytan shaytan ba zai cutar da shi ba wa lam yusallita alayhi kuma ba za a daura shaytan akan shi ba an gane wannan in mutum ya karanta wannan insha Allah ka fi karfin shedan to kenan ya nuna mana da zarar mutum ya karanci wannan ya zama to mi kenan kamar annabi tana ce shedan ba zai cutar da shi ba menene cutarwar shedan ga mutum eh sabo ko to shin da zarar idan misali mutum zai taki iyalinsa sai ya karanta wannan sai ya taka sai aka samu juna biyu aka haifi wannan yaro wannan yaro ba zai samu ba kenan to an ce shaidan ba zai cutar da shi ba wannan yayi daidai da ayan nan da ake cewa inna shaydana laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanuhu ala allazina inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi mushrikun shaidan ba shi da iko ga wanda suka yi imani suka dogara da suka yi imani suka dogara ga Allah in ka yi imani ka dogara ga Allah za ka zama to masubi kenan eh to an ce shedan ba shi da iko ga waɗanda suka yi imani shi ma Allah da shi nake cewa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azal al-an'am wala amurannahum wala amurannahum fala fala fala yughayyirunna khalqa Allah shedan da ya faɗi wannan ai kuma shedan ya ce wala amruka la ba menene fa da izzatika la uhu kuma ajma'in shi ɗaya ce na rantse da izzan ka zabbatar da su gaba ɗaya sai Allah ya ce mi illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai ka daga cikin su masu ikhlasi a shi ɗaya ya faɗa da kanshi a gane sai dai ka masu ikhlasi su kaɗai ne ba zan fatar ba dan ana nufin ba za su yi sabo ba eh na yawa shi shedan in ka ji an ce shedan ya samu galaba a kanka ka yi zunubi baka tuba ba da zarar mutum zai yi zunubi ya yi nadama ya dawo ya tuba shedan bai samu galaba kan shi ba shi shedan ma yana jin haushin mutane irin mai nan shedan ya ce bayi suna hallakar da ni ina hallakar da bayi da zunubi su kuma suna hallakar da ni da istighfari in dai bawa yana yawan istighfari yana tuba to shikenan shedan baya san irin shi an gani innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mublisun mubsilun innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani kaga da zaran shaytan ya shafi mutum sai ya tuna da Allah ya tuba ya zo ya dawo zuwa ga abin nan kaza shikenan wannan abin da ya riga ya aikata Allah ya yafe mishi A gano wannan to yanzu mu fahimci kenan cewa ma'anar shaidan ba zai cutar da shi ba wasu malamai sun fasara shaidan ba zai cutar da shi ba bi ma'ana aljani ba zai shiga jikin shi ba ba za ka haifi yaro mai isko kai ba ku gane inda mutum zai yi alaƙa da matar shi alaƙa da ainihin abu ne ya taki iyalan zai taki iyalansa sai ya yi wannan addu'a nan to ana fatan insha Allah Allah zai tsare shi daga isko kai. sai dai ka ji labarin isko kai na shiga jikin wasu a gane Ka san galiban ba kowa bane zai iya yin wannan sai wanda Allah ya taimaka wani hankalin shi na kan sha'awa ya riga ya rude baya tunanin wani zikiri wani sai ya gama ma zai tuna akwai Allah ina fatan gane wannan to ya kamata kafin mutum ya yi da matar shi farko abin da zai wai me ya kamata in yi ne mai musulunci ya ce in yi kafin ya yi wala ya an yafa fi'lan hatta ya alama hukumar laifi sai ya san me ya kamata in yi tukuna kafin in ya san wannan abu sai ya aikata shi sannan ya dubbari matar shi Allahu a'lam قال وحدثنا الأعمش عن salim عن كريب عن ابن عباس مثله مثله نعم قال البخاري حدثنا mahmud. حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن محمد بن زياد نعم عن أبي هريرة رضي زياد نعم نعم عن محمد بن زياد نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة صلاة أن كربو دغ منزو صلى الله عليه وسلم للي يا صلاة وتسلى فقال سيجي تشوا إن الشيطان عرض لي للي الشيطان يا بجرو مني فشد علي يقطع الصلاة علي يزنن تامم shaidan ya zo ya tsananta mun yana so ya yanke mun sallah fa amkana ni Allah min sai Allah ya bani dama akan shi shaidan yana so ya kawo mun waswasi yana so ya bata mun sallah shaidan ya zo ma annabi gaba da gaba kun gane wannan ai kenan shaidan na iya zuwa kan kan siffan shi bayan Allah ta'ala ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu hmm. shaidan yana ganin ku Yaraku huwa wa wa qabiluhu da shi da jama'ansa yana ganin ku ta inda ba ku a garinsa da shi da jama'ansa suna ganin ku ta inda ba ku a sa, to anan wajen ana ganin shedan ana ganin aljani ba a gani go to amma manzan Allah Allah na iya nuna mai shi babu mu'jiza yana iya nuna mai manzo Allah yana sallah shi dan yanzu zai gitta wa manzo Allah kasa an ce in mutum na sallah ya sanya sutura ko to shi shedan da yazo manzo Allah na sallah sai yana so ya wuce shi ne sai manzo Allah ya manzo Allah ya shake shi yace da ba dan kada in kada har sai da ma annabi ya ji sanyin harshen shi sanyin harshen shi a abin ya zo manzo Allah ya shake shi Ya ce da ba don addu'an annabi Suleiman alaihi salam ba rabbi filli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di an talwa ha annabi Suleiman ya riga addu'a ya Allah ka gafarta mu ka ba ni mulki wanda baya kamata ga wani bayana da ba don wannan ba wallahi da na kama shi ƙananan yara na Madina su gan shi a daure ƙananan yara na Madina su gan shi a daure amma abin da sa bai kama shi a daure ba wannan addu'a da annabi Suleiman ya yi. ku fahimci wannan ayi a nan wajen yanzu wasu malamai malaman fiƙi masu ƙarfin istinbadi sun yi amfani da wannan hadisi akan cewa don mutum ya wuce ka kana sallah sallah bai ɓace ba suka ce dan kana sallah sai wani ya wuce sai dai ladan sallah ne ka bari wani ya wuce ladan sallah ya yanke amma sallah bai ɓace ba tunda ga shedan ya zo ya gita manzo Allah amma sallah bai ɓace ba ina ba ta gane wannan aka ce musu ai bai gitta wanzu Allah ya kama shi ko ya wuce ya kama shi ya shaƙe shi ya yi wajen da shi ya yi gefe da shi misali A wannan bai zama hujja akan cewa shedan akan cewa wai dan adam ya wuce sallah bai yanke ba misali bai zama hujja akan wannan matsala ne wanda malamai sun buga akai wai idan liman yana sallah bai sanya sutura ba ko ya sanya sutura sai wannan so ya wuce a gaban shi ba wajen ba ba bayan sutura ba yaya sallah wasu ka ce sallah ya riga ya yanke saboda shi ne zahirin hadisi wasu ka ce a'a ladan sallah ne yanke wannan shi ne mazhaba na jamhur jamhur na malamai suna ganin ladan sallah ne amma malamai suna ganin babu abin da ya fitar da shi daga kasancewar sallah ya yanke inda ka bari wani ya wuce gaba gare ka ba tare da ka tunkuɗe shi ba a gane ku na'am قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربو لك أبي هريرة الله يقرأ بشي يدايتي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط إذا أي كرا صلى الشيطان زي جويا ينا تريه ينا تهوجو ينا فتد ينا فتد إسكا فإذا قضي أقبل إذا كما أن قاري صلى sai shaidan ya dawo kiran sallah yana koran shaidan a gane shi sa malamai masu rukuya wani lokaci idan iska ya shiga jikin dan adam ya gagara fita sai su yi kiran sallah a kunnan bawan Allah da zarar sun kira sallah za ga aljani ya fara ihu wani lokaci zan fita zan fita zan fita a gane shaidan baya son kiran sallah so da zarar zaran an kira sallah shedan zai juya yana ihu to in ya zama to shedan ma wanda shine kakansu kakansu yana ihu to kananan aljanu ba min babi aula فإذا ثوب فإذا ثوب biha أدبر يو idan an kare Sallah sai shedan ya dawo. shedan juriya gare shi shi da ya riga ya eh wallahi sai ya batar da mu inda ba dan haka ba gashi fa an mai dukan tsiya ya ruga a guje amma da zaran ya ga an gama kiran sallah saboda taurin kai zai ya dawo kuma sai ya sake dawowa ya sake ya ta kawo mata shuwishi a cikin sallah a gani fa idza suwiba adbara kuma da zaran an tada kama kuma ba sai ya sake gudu yana jin an tada kama sai ya kara fallewa a guje ya juya fa idza qudiya aqbala in ya ga kara kama sai ya kara dawowa kaga shi kullum wahala yake sha amma kuma ba zai fasa ainihin gittowa don ya lalata maka al'amura ba hatta yahdara bainal insani wa kalbi har sai ya sanya wasi tsakanin mutum da zuciyarsa sai ya afkowa mutum ya sanya mai waswasi tsakanin shi da zuciyarsa fa yaqul udhkuru kaza wa kaza sai ringa ce ma ka tuna da kaza da kaza ka tuna da kaza da baka yi ba wasu abubuwa ba da ka manta kai kudin ka ma da ya mace wallahi kana sallah sai shirin ya tuna ba sai ce kudin ka yana waje kaza a gani kaga idan jakan kudi ne ko za ihu ne ka ce in ka ce alhamdulillah wani ya yi yanke zallar kenan to ka dade kana ta neman kuɗi ranka ya ɓaci ka kasa bacci wallahi sai ka zo kana sallah to sai shi ne ce ka san inda kuɗinka yake waje kaza shi dai burin sa wato ya sa ma wasu wasi ya lalata ma sallah ko ya rage ma ladan wannan sallah din eh. hatta la yadri athalatin athalatin salla am arba'in har ya zama to mutum bai sani ba shin raka uku yayi ko hudu sai sai dai ta murna idan shi ɗaya ga ka rikice ka kasa gane raka kawo ne ko hudu sai ce alhamdulillah na samu nasara kan shi فإذا لم da ثلاثا صلى أم أربعا سجد ta yi السهو to shi kuma kana so ka yi maganin shi in ka kasa ganewa in ka yanke sallah shi dan ya ji ka ce to da na kasa ganewa uku ne ko hudu ka yanke sallah saboda jahilci ka san wani zai ce bari ya fara daga farko to shi dan ya kama da kai abinda za ka yi idan bai sani ba shin uku ne ko hudu fa idza lam yadri salla salla arba'a da salasa in bai sani ba uku ne ko hudu sai sujada sujada na rabkan ruwa bai sani ba uku ne ko hudu sai sai ya gini akan me sai ya gini akan yaqini wanne ne yaqini anan yana shakka raka uku ne ko hudu yaqini shine me raka uku sai dauka raka uku shine tabbas na hudu shakka ne akwai wata ka'ida na malaman usulun fiqi al-yaqinu la yazulu bi shakki wato tabbas baya gushewa da shakka ina da tabbas na yi raka uku amma ina shakka akan na hudu na hudun ne anya na yi ko ban yi ba to ban yi ba kawai wanda na tabbatar sai in yi shi a gane na uku na hudun sai in kawo ciko raka daya a gane wannan sai bayan na ciko raka daya sai in yi sujada sujada kanuwa. to wannan sujada da nai na rafkanuwa na gama da shedan shedan zai koma yana kuka ya galabaita saka shedan bai san malami malami wanda ya san yadda zai gyara sallan shi ya fi son jahili wanda zai ta sake sallah daga baya ya sama ciwo na waswasi ya sama ciwo na waswasi ka yi sallah raka'a biyu ka ce baka san raka'a nawa kai ba wani zai tsaya ne bayan ya idan da wannan sallah ya sake sake wata sallah shakka ta ƙara zuwa ya ƙara sakewa wani zai fashe da kuka to yanzu ya zan yi shedan ya hana ni sallah wani bawan Allah ya bugu mun dan Allah yana so dan Allah ya taimaka ba bashi amsa dan Allah ya hakuri ce menene yace dan Allah saurare shi wasu wasi ne ce to dan Allah in wasu wasi ne kada ka tsaya bayani mai tsawo in dai ka dai ce zan saurare ka sai bi awa ɗaya da kai nan shawarar da zan baka wasu wasi ne eh da ke damu ka yi gaya ma shi to a takaice kawai ka ɗauka cewa abin da shaidan ya ce ka yi ƙarya ne in kana so ka yi maganin shaidan da abin da ya samu a ƙarya tashi shi shaidan bai zuwa ƙarya tashi hadisi ya zo shaidan zai zo ma yana sallah sai shaidan ya ringa suranta ma cewa ka yi hadasi alhali ba ka yi ba idan mutum ya ji wani abu daga cikin wannan shaidan na cewa alwalanka ya karye an gane ba ka yi ba kawai kada ka juya daga sallah har sai ka ji sauti iri-iri na rihi ya fita ko ka ji wari in baka ji rihi baka dauka sallar ka nan to idan shaidan ya fahimci kana da kafiya zai gyame ka abinda shaidan yake so biyayya cewa na ka san kai rihi daga ce eh to sai ka yake sallah ka sake alwala ka dawo sai ce ka san cewa da kai rihin nan ma wajen alwalar nan ma tsari ya fito haka zai ci wasan kura da kai amma idan ya fahimci kana da kafiya. ya ce ka yi riki ka ce wala ƙarya yake ka ci gaba da sallah ke to wannan ya ƙarfi na a gane wannan fitsari ya fito ce wala fitsari bai fito ba ƙarya kake to shi shedan wannan shi ne mataki na farko kana so ka yi maganin shedan ka zamanto mai kafiya kada ka yadda shi ka bi shedan in ya sama wasu wasu ya tashi. to a nan wajen zai buga da kai ba za ku yi sati biyu zai rabu da kai amma in kana biyayya gare shi wallahi sai ka shekara daya akwai wanda wallahi sai da na kore shi in na ji an ce ana sallama da malam sai ji ras mai wasi ne wallahi zai cinye min lokaci na kakam inda ba shi wannan amsa ya yi kwana nan wajen ba shi nan ya yi kwana nan ce malam ka ce ka ce yi kaza to da na yi kaza sai kuma kaza ya faru ce ba a yarda da shi to wallahi ne ba san san na yarda da shi ba to yanzu ya zan yi mala yanzu ba ina fashakan addini na ba yanzu ina fashakan ubangiji wallahi sai ka rasa magiya za ka yi da shi akwai wanda da bala'i ya bala'i ɗaukar shi na yi ɗungurungun na kai shi wajen mai rubuya wallahi kuwa na ce to ga shi na yi mai bayani duk matsalolinka yanzu wannan ka tashi daga wajena yanzu ya tashi daga fatawa yanzu rashin lafiya ne wallahi kuwa a gane to kaga mai rubuya zai zo ya duba matsalolin shi ya ta shi magunguna in aka dace insha Allah sai ga abuwa san abin nan قال البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الله صلى الله عليه وسلم يأتي كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يموت كون دان آدم شيطان ينا سوكا أجيبك زغرابيو كويبا زغرابيو شيطان زي زي كريش لوكشن da ake haihuwarsa na'am a gaira isa bin maryam sai dai annabi isa dan maryam dai shedan bai samu damar ya tsinkare shi ba zahaba ya ta'anu fa ta'ana fil hijab ya zo zai yi suka sai ya soki ainihin abin nan ya sunan shi abin nan inda yake mahaifa sai shafi mahaifa sai tsinkare mahaifa bai iya taba annabi isa ba a gane ya zo zai tsikara annabi isa sai tsikar mahaifa a fahimci wannan to wannan shine abin da ya faru to wannan hadisin yan akalaniyun an gane suna yin izgili ga wannan hadisin su ce anan wajen wannan hadisi ne na yahudawa hadisi ne na nasara hadisi ne wanda nasara suka kirkiro suka cusa ta cikin littattafan ahlus sunna domin su fifita annabi isa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata gane wannan da wannan hadisin da hadisin nan na inna awwalul khala'iq yuqsa la ibrahim lalle farkon halitta wanda ake tufatarwa shine annabi ibrahim duk a cikin halittu shine farkon wanda ake sama kaya kowa zai zo gaban Allah tsirara farkon wanda za a hukunta za a fara tufatarwa annabi sun ce ka gani wannan hadisi an fifita annabi ibrahim ya fi annabi daraja nan kuma annabi annabi isa ya fi annabi tunda kowane annabi an ce kowa a duniya sai da shaidan ya tsikare shi mutum ɗaya ne kawai bai tsikare shi shine annabi isa to me za mu ce a nan wajen a nan wajen shi ne kasancewa misali yanzu zan kawo misali da ku fahimta cikin sauki a cikin aji ana yin darussa goma sha takwas ana yin darussa goma sha takwas sai aka samu wani ɗalibi ya ƙware a kan guda ɗaya ya fi kowa a kan guda ɗaya amma sauran bai iya ba sai a ce wannan ɗalibi ya fi duk ɗaliban ajin ilimi eh? dalibin ya ƙware a wajen wajen tajwidi ya fi kowa iya tajwidi malaman sun fi sanin tafsiri sun fi sanin tauhidi sun fi sanin fikiyu sauran dalibai sun fi sanin nahawu sarfu balaga arut adab ko bai sun fi sani inda ya fintinka ko shine wajen tajwidi haka anan wajen kenan ya fi su ilimi ya fi sanin tajwidi shin yaya eh annabi isa dan a nan wajen ya yi fintinkanku a wajen sauran wurare ɗaruruwa ba inda manzan Allah ya fifi ku kuna da ai ebe eh, yiwa ce ɗan adam ta ko ina ya fi kowa zai yi in ka fi kowa kyau za ga wani ya fi ka wani abu da baka da shi za ce eh, ka fi kyau amma kuma inda Allah ya baka ido irin na wani da kuma kyanka ya karu wani ya fi ka ido wani ya fi ka ƙarfin jiki fatan duk da kafin shi kyau da fuska amma fatan shi ya fi naka kyau za ga dole ne duk yadda Allah ya yi ka ya baka wasu abubuwa sai ka samu wani ya dan fika wani abu ɗaya ko biyu wannan abin da ya fika ɗaya ko biyu bai nuna kuma duk abin ya fika ina fata bayani ya fito Kasancewan annabi isa shaidan ya zo zai zungura sai zunguri mahaifa wannan baya nuna kuma duk sauran darajoji gaba ɗaya da manzo Allah yake da shi annabi isa ya bi wane ne biyayyen halitta wane ne farko mai shiga aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne aka aiko shi zuwa ga duk duniya manzan Allah annabi Isa an aiko shi zuwa ga bani Isra'ila kawai ko in ka fara jin darajojin manzan Allah sauran annabawa sai kai shiru a kansu to saboda haka dan an dan faɗi cewa annabi wane yana da wani daraja guda ɗaya to kada dan wannan daraja guda ɗaya ka manta da darajoji na manzo sallallahu alaihi wasallam na fata gane wannan to wannan shine abin da ya kamata yanzu za mu karanta wani hadisi da aka faɗa kan Umar shi ma sai wani ya ce ai Umar ya kuma manzan Allah to ba haka bane ka ringa duba manzan Allah yana da darajoji dubu a cikin dubun nan sai mutum sai wani ya zo ya dan samu guda ɗaya wanda ya dan yi fice akan shi amma a sauran gaba ɗaya manzan Allah ya fi shi ya ce nan one over thousand eh na fatan gane wannan to wannan shine yan qur'aniyun suke izgiri wannan hadisin bai kamata ahalus suna su ruwaito shi ba ahalus suna suna ruwaito hadisi in ya inganta a gane suna duba isnadin shi da matanin shi in ba abin da ya rulla shi za su ruwaito shi an gane wannan ko yanzu annabi isa alaihi salam ba yana da wani irin mujiza ba a zamaninsa idan mutum ya mutu zai yi addu'a ya tayar da shi da izinin allah ha kuma yana warkar da kutare da makamu da kaza da kaza da izinin Allah sauran annabawa sun yi fice irin yadda ya fice ko da sauran annabawa suna da wannan mujiza din nashi ya fi fice kan wannan amma wannan ya nuna ya fi annabi Musa daraja ya nuna ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi daraja ya nuna ya fi annabi Ibrahim kaza kaza duk wannan ba dalili bane na fifita shi akan sauran annabawa ana bukatar a samu wasu dalilai kuma an fahimci wannan ko نعم قال البخاري حدثنا مالك ابن اسماعيل حدثنا اسرائيل عن المغيرة عن ابراهيم عن علقمة قال نعم قدمت الشام فقلت نازو شام نازو غري شام كان سوريا سي نشي من ها هنا وسوا ne ne a nan wajen ne qalu abu darda suka ce abu darda ne a nan wajen qala afikum alladhi ajarahu Allah min ash-shaytan ala lisan an-nabi a cikin ku akwai wanda Allah ya kare shi daga shedan ta harshen manzansa harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam a cikin ku akwai wanda Allah ya kare shi daga shedan ta harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam haddathana Sulaiman tambayar da ya musu kenan na'am haddathana Sulaiman ibn Harb haddathana Shu'ba an Mughira alladhi ajarahu Allah ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ya ani amma wannan wanda Allah ya bashi kariya daga shedan ta harshen annabinsa shine Ammar bin Yasir radiyallahu anhu an gano wannan ko eh نعم قال البخاري وقال وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان نعم. ابا الاسود اخبره للي ابا الاسود يا باشا لاباري الاروى نعم الاروى عن عائشه رضي الله عنها لقى اروى بن زبير لقى عائشه رضي الله عنها تكي شوى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تتحدث في العنان ملائكه سنايم مغنى اجر جيجي wala ananu al-ghamam eh ma'ana anan shine girgije bil amri yakunu fil ard suna tattauna kan me mala'iku sukan tattauna kan al'amarin da yake kasancewa abin da zai faru a doron kasa kamar sai za a saukar da ruwa ko za a yi fari ko za a yi kaza to mala'iku suna tattaunawa kan duk abin da zai faru a doron kasa saboda Allah ya sanar da su kuma ya ce su je su isar da sako fa tasma'u shayatinul kalima to su kuma shaydanu dama sukan nan sukan hau wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan har su zo su ringa jin abin da ake faɗa fatakurruha fi udnil kahin eh sai ainihin sai su je su jefa ta a kunnen boka idan ya zama to aljannu shedanu idan suka ji wannan kalma Allah ya ce za a yi ruwa shi wannan shekarar da yawa sai su ruga a guje su ɗauki wannan sako zai su jefa a kunnen boka kama tuqarru al-qarura kamar yadda ake zubawa a cikin kwalba wa yaziduna ma'aha mi'atan ba? sai su ƙara a cikin ta wato ƙarya ɗari su ƙara a cikin ta ƙarya guda ɗari, misali a ciki a gane wani ko wato gaskiya guda ɗaya sai su ƙara ƙarya guda ɗari a cikinsa wa iyaz billah قال البخاري حدثنا سي البخاري يتي حدثنا حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان حما daga shedan yake fa idza tathaba ahadukum falyaruddahu masala idan dayan ku yayi hamma ya mayar da shi gurgurdan iyawansa kai iya kokarin ka wajen mayar da wannan hamma din an gane ko saboda hamma daga shedan ne ba abu mai kyau ba ne hamma ka saki jiki na'am fa inna ahadakum idha qala ha da yake shaitan lalle ɗayan ku in ce ha ya bude baki sai shaitan ya ta dariya ya samu nasara kanka kawo duk abin da zai sa mutum ya samu shaitan ya samu nasara kan shi bai dace ya yi ba kana ganin bakinka zai bude sai hannun ka toshe shaitan dariya yake yi قال البخاري حدثنا زكريا حدثنا يحيى حدثنا ابو اسامه قال هشام اخبرنا عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت يا بام لاباري daga mahaifinsa daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce lamma kana yawm uhud ranar da ya kasance ranar yaki hudu sai aka wargaza mushrikai aka samu nasara akan mushrikai a karan farko fasaha iblis ay ibadallah ukhraku sai shedan yayi ihu yace ya ku bayan Allah ku koma can karshen ku فرجعت أولاهم واجتلدت هي وأخراهم sai na farkon suka dawo sun ji kururuwa na shedan shedan ya zo kan sura na dan adam kenan ko kuma ya zo da ya daga murya da ya daga murya sai na farkon suka ji murya a gane sai suka zo suka kwama tare da na ƙarshe suka je suka kwama tare da na ƙarshe a gane kenan mutanen farko sai suka je suka kai hari ga na ƙarshe kenan na ƙarshen kenan musulmi ne kenan ko Eh. فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان sai ga huzaifa ibn al sai ya duba sai ga baban shi yaman ba musulmi bane shi hmm. faqala eh. ay ibadallah abi abi sai ce ya ku Allah babana can ga babana can baban shi ne shi kuma musulmi ne shi hmm. ana iya samun mutum kaga mutum yayi riko da addini amma baban shi kuma yana fada da musulunci to huzaifa ibn al-yaman shi haka yake fa wallahi su hatta qatalu wallahi su musulmi ba su kauce ba sai suka kai shi lahira musulmi suka kashe baban Huzaifa ibn al-Yamani yana kallo san wannan akwai dan zafi duk da baban mutum kafiri ne kaga da wani da wani suka taru suka kace ma baba ba za ka ji daɗi ba sai dai kana da ƙarfin imani sosai kasancewa fa jihadi ake yi tunda jihadi ake yi dama an shata layi ne fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun kawai wasu bangare suna yaki fi sabilillah ɗaya bangaren kafirai ne yanzu komawa ake tsakanin rundunar Allah da rundunar shedan saka ba magana wai dan kashe babanka ka jawo shi amma ɗabi'a na dan adam zai zai ta tunawa wani fa so soke wa iso ka babana wuka wani fa kashe babana wataƙila da babana bai mutu ba ƙila da ya musulunta to sai ya ringa jin haushin wannan da ya kashe mai baba shi yasa bana mantawa da Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul lokacin da ya ji labari cewa kamar ana so a kashe baban shi sahabban manzo Allah sun ce in sun dawo Madina tunda shi ya ce la in raja'ana ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azzu minha to su ko in sun dawo sai sun kashe shi tunda ya ce in mun dawo zuwa ga Madina wanda suka fi izza za su fitar da wanda suka fi kaskanci yana nufin da shi da mutanen za su fitar da manzan Allah da sabonsa. sahabban manzan su ne kaskantattu ko iyaz billah a lokacin sai sahabbai suka yanke hukunci za su kashe shi shi sai ya ji labari cewa ai sahabbai sun yanke hukunci za su kashe shi to shi ne ya samu manzan Allah ya ce ya rasu lalla. na ji labarin abin da babana ya aikata kuma na ji labarin an ce za a kashe babana to ba na so wani mutum ya doki takobi ya daba wa mahaifina in dai ka bada fatawa ka yadda a kashe mahaifina to a bani dama kashe kayana da kaina saboda ba na so wani ya kashe min baba in yi ta kallon shi da abin ban so yi ta kallon shi da abin gara ne kashe kayana da kaina kalli kaina da shi shi ne sai manzo Allah ya ce ko kaɗan ba za a kashe babanka ba kuma me yasa aka daga baban shi ba saboda shi shi babban sahabin annabi ne ya rike musulunci da kyau yana gaba gaba wajen kariya ga musulunci to mahaifinsa kuma yana cutar da addini to saboda haka sai mahaifin ya ci arzikin dan sannan kuma mahaifin ya ci arzikin wasu mutane wanda sun shigo musulunci har yanzu suna da raunin fahimta suna kallon baban mutumin kirki idan manzon Allah ya taba shi wato musulunci su zai dan su za su dan samu wasu wasi to haka manzon Allah ya haƙura da shi har Allah ya ɗauki ran shi ba wanda ya taba shi duk da irin wannan cutar wanda yau musulunci na ba ta gane wannan yawwa kuma manza Allah bai taba kama sunan shi ba Manza Allah bai taba zuwa masallaci ce jama'a ga shugaban muna yayi mai kaca-kaca? ashe wani lokaci mutum yakan ji yakan ci arzikin wani irin bannan da yau manza Allah ba karamin banna ne? yana cutar da manza Allah fiye da yadda kafiri ke cutar da musulmi saboda shi kamar yadda Hausa ke cewa bonono rubu a rufe kofa da barawon sai an zo an yi taro gaba ɗaya sai a yi taro har da shi ana taro zai kwasa ya gaya maka bare kuma in za a yi taron ba a yi sa a kore shi ba me yayi za a kore shi ai musulmi ne shi an fara nuna bambanci ne kaza kaza kaza to haka manzo Allah yake hakuri da shi sai dai wasu abubuwa su faru baya kuma gane wannan aiki to irin wannan ya cutar da musulunci sosai amma qur'ani ka duba qur'ani sai dai kawai qur'ani ta faɗa sifofin shi ana faɗin siffofin don a gane a gane ba wai ana jin tsoron shi ba ne menene zai faru ga musulunci ake dubawa yana da mabiya wanda ya shi ya su sun shigo musulunci amma shi bai san musulunci shi ma ya kasa ce musu bai so amma baya so kuma in an taba shi za su ga wani babban musulmi ne babban sahabi ne kawai ila wani siyasa ne ila kabila za su kai gulma to saboda haka manzo Allah ya duba wannan maslaha ya gane shi a koda yaushe akan duba maslaha wani lokaci ana so a taba ka za ga kana da ɗaliban da in an taba ka to za a hana su fahimtar sunna sai a haƙuri ba wai don ana jin tsoron ba ba wai don ba a so a kama sunanka ba ya halarta a kama sunanka amma sai a duba barnan da zai biyo bayan an kama sunanka sai a yi to wannan ga mutumin da ya san fiƙiyu kenan kuma ya zama to yana da zurfin karatu na addini yana duba maswali da mafasid a cikin al'amura qur'ani ya yi ta faɗin siffofin munafikai wa iza la fa iza la kullu zina amanu qalu amanna wa iza kaza wa iza kaza iza akal muna duk da shi ake amma ina suna ba suna to me kuke tunani inda yan zafin kai ne ba sai kawai in gaskiya ya zo a faɗe ki komai zai faru wala tun da dai shi ne shugaban munafikai wala sai mun faɗa <laughs> ina ba a fallasa shi kawai babu wani maganar maslaha kaza kaza kaza to addinin musulunci ana duba maslaha wani lokaci wani yakan ci arzikin wani na'am tsara fa qala hudayfa ghafara Allahu lakum sai hudayfa ya ce Allah ya gafarta muku kun kashe mun baba qala urwa bai ce Allah ya tsire muku ba duk da abin da zafi ya Allah ya gafarta muku kun kashe mun ba. fa ma zalan fi hudayfa minhu baqiya baqiyatu khair hatta laqiya Allah hudayfa bai kushe ba tare da shi akwai sauran alkhairi yana da burbushi na alkhairi har ya rasu an gane wannan ko eh ce lokaci yayi insha Allah na'am ba za mu biya shi da kun shuru ai na'am wa alaikum salam kashi zuru magana sallah inda aka ce da kuma malami su taɓa cewa idan mutum ya buɗe wani ba mutum ba su tura babu da ya sallar ya masallata ne shi ne shi ne kuma kawai mutum babu da ladan sallar ke babu ladan ya kwashe ladan ne eh amma shi ibnu usaymin yana da fahimta ba sallar da yawa ba sallar shi ma nasiruddin albani ba sallar ya saki sai dai a saki in ji kai da wani yawancin gaba gare ka shi ne zahirin abin da hadisin ya faɗa yafta'u salata ahadikum idza lam yakun bayna yadayhi misl mu'qalati rahab sai ce almar'a wal himar wal kalb wal kalb al aswad eh sai magana aljanu da suka su su kuwa ne magana zamanin da ya yi ba karatu suke da shi kamar wannan zamanin eh. Masana na kokarin kiyaye kuma ina hukumar amma kuma da wata kuma ba ma da mu yanzu gaskiya gashi muna karatu amma ba ma kiyaye ba gaskiya kuma abu ne wanda ya kamata mu kiyaye wasu mutane suna ganin ai ba ma wani aljanin da zai iya cutar da su haka suke gani an gane zai iya yi shi gani yanzu ga da yawa daga cikin yara kan suna da isko kai yanzu kila ba ma kiyaye wannan abubuwa da zara alburu ya ya kamata a koya yara ba ma koyewa eh, Allah shi kiyaye na'am zula eh to zula da wajen suwa da manzan Allah ya idan ne ya da gofa a cikin ko da ko da ice kamar a cikin da ƙwarya ne kamar ko a mata tashar ruwa ba a kullum shi da sa ice a rige ta a cikin daji ba a kai gida kamar yana cikin a gida a cikin daji ya ka kulle ko ka kulle daji ya sai dai dama ka kulle da shi kenan kamar ina a a kulle a cikin eh. ina ko wani ruwa a cikin wani roba ko wani dan gitta wani abu eh now idan magana ne zai ce zai dauka kenan gitta wani abu kuma a tsaka gida ke tun da daki an kun kuma a gida da gida da kafu da roba din nan ga bayan akwai aljanna a cikin daki an mafi alheri ko da hakuri kuma ba san kila ya shigo da zan abin shine a kulle kawai ya shek alaikum salam sa a ba mutum zai sa audio kamar ce shaidan yana gudun duk gidan da ake karanta suratul bakara in ba ka da lokacin za ka iya karantawa kullum ai ka sa audio ka sa audio na suratul bakara kullum ka dinga sawa ana sauke shi a ɗakin ka insha Allah ai duk ɗaya ne Kwaje? Kwaje? Kwaje? Kwaje? to kuma kuma daga shaidan yake in kaga mutum ya yi hama ko yunwa zai ba lalle bane da mutum na jin yunwa ya hama ba lalle bane da mutum na jin bacci ya hama sai dai yana tare da shaidan dan mutum ya ga ya hama ta yi toshi shaidan da gina zai zunguro shi dan yayi dariya na'am wani da yake cewa in yana so ya bacci sai ya sa kamar wa'azi haka a waya ko karatu Qur'ani to wannan zai sa ya bacci yana saurara ya ta ba laifi don ya sa wa'azi ya sa wa'azi yana saurara hayye bacci ko ya sa wani abu na qur'ani ya sa hayye bacci ba matsala ba shi ne yana so misali kamar da rana haka yana so ya bacci wai abin da sai yawa ya bacci abin da zai sa ya bacci to kaga shi Allah ya bashi wani baiwa kenan ya rinka sawa dan ya bacci alkhairi ne wannan bai da alaka da shi danki a ba shi da alaka da shi dan insha Allah wajen kashe kudin da Allah ya ce wajen kashe kudin da Allah ya ce za a da wannan zamanin gulob zai shiga ciki gulob na shiga ciki kaga shi abin da za ka annabi ya faɗi dalili a yi ya ce akwai irin wannan fuwaisika bera ko tsaka yakan zo ya ja lagwani da dan lagwani ake sawa doko a cikin roba haka kamar katon bokiti sai a sa abu a sama sai a saki lagwani to lagwani shi ke zuko mai in bera yanzu sai kama lagwanin da baki sai kama ja ya ta yawo da shi a cikin gida cikin dare kuna nan kuna bacci shi ɗan a shi a kai rana ta muku da muku yawon da da lagwani lagwani ya zabi biya kone gidan kafin ku a yi gari kawai gida ya kone a gani da saboda wannan abin da shedan ke yi abin da shi bera ke iya yi da kuma shi tsaka na ainihin kunna wuta a cikin gida to ne aka duba to shi kuma wutar lantarki ko da tsaka bai samu dama ba ana iya samun irin da yawa ya spark din nan kuma wutan ya yi ƙarfi ku sani inda wutan nefa yake yanzu sai ya yi ƙarfi ya kona wasu abubuwa to anan zai iya kona wasu abubuwa kaga har gida ya kama da wuta to duk irin wannan shine abin da ake tsoro na kwana da wuta din an gane wannan ko to shine abin da ake tsoro cewa kada a rinka kwana da wuta saboda zai iya kona gidan mutum to amma da ake ba a tsoron wannan gidan mutum ya kwanta da haske ba matsala ne shi wuta gobara ake tsoro maganin sauro to maganin sauro shi ya yi maganin sauro ba bai ranar yanzu ya kawo gobarar shi eh, zai ya kama zai ya kama ana samun yi wannan saba ɗin daga maganin sauran nan sakaci sai sai kona ainihin gado ko ma ya kawo gobarar ba almuhim da in har mutum zai samu abin so ya sashi a wani waje nesa da inda wuta zai iya lalata wani ko kuma ko kuma sai sa maganin sauran gurgurun yadda in zai kwanta ya kashe a shi kenan bai wuta wa alaikum salam Eh. Eh to a nan wajen da ya kai fushi ka tsaya kan kammilar shaitan din nan sai dai idan an samu nasan da ya ƙara raji saboda kada mutum eh, a ƙila akwai hikimar da yasa ba sa minar shaitan rajim din ba subhanakallahumma wa za a nemi mutum